لقد كانت الشهرة في الأزمنة الماضية عسيرة المنال لا يصل إليها إلا من جد واجتهد وبذل عمره في العمل والجهاد وخدمة الأمة بالمال أو المداد وكانت طريقا مخفوفة وكانت طريقة محفوفة بالتأب بالتعب والاختبار لا ينالها إلا من صبر وثبت فكان الناس فكان الناس يعرفون بآثارهم ويذكرون بأعمالهم ويخلد ذكراهم بمآثرهم أما اليوم أيها الأحبة فقد تبدلت المعايير وتغيرت المفاهيم وأصبحت الشهرة أقرب من اليد أقرب من اليد إلى الفم بدقة على ذر أو صنعة مقطع عابر أو نشر كلمة مثيرة أو محتوى تافه يلمأ نجم صاحبه يلمأ نجم صاحبه في الآفات ويعرفه الناس خلال دقائق صوت واحد يسمع في لحظات ويصل سداه إلى الآفات وينتشر بين الآلاف ضربت اليوم وجوه وشخصيات ذات حضور وتأثير عبر نوافذها الشخصية ومنصاتها الرقمية وقدراتها التقنية ما القبول لإخلاصها في العطاء وهيمنتها على الجمهور وجلبها وجلبها انتباه المتابعين وهؤلاء الآن يطلق عليهم لقب المشهورين والمؤثرين عباد الله الشهرة في هذا العصر الرقمي ليست حكرا على النخبة ولا يختص بها أهل العلم ولا تنحسر في من يحمل لقبا علميا أو شهادة عليا بل هي صفة لكل من يتابعه الناس ويتأثرون بنشرته ويشاهدون مقاطعه وينشرون آراءه ويقلدون سلوكه وفكرته عباد الله هذه المكانة التي يتمتع بها المؤثرون نعمة وحسن هذه النعمة أن يستشعر صاحبها بأنها أمانة وأن يقدر ما تحمله من تبعات دينية وأخلاقية وشعبية فليس التعثير وجاهة بل تكليف خفي يقاس بعمق العصر النافع لا بعدد المتابعين ولا بتكافل المعلقين فالمؤمن فالمؤمن يعلم أن الأثر الصادق هو ما يصلح ولا يفسد وما أحق أن يتذكر الإنسان دائما أن ما ينشأ من مقاطع ومحتويات وآراء قد يكون أثقل ما يوضع في ميزان حسناته إذا نوى بذلك نفع الناس وتخفيف آلامهم وبث الأمل في قلوبهم وربطهم بربهم وإنارة قلوبهم بالعلم النافع وإيكاظ أفئدتهم بنور الإيمان فكم من كلمة صدق أحيت قلبا جامدا وكم من موقف أخلاقي أصلح بيتا مضطربا وكم من مبادرة خير رفعت أمة وأحيت روح التعاون بين الناس فعلى كل واحد منا أن يكون حذرا مما ينشر وأن يسأل نفسه في كل لحظة هل ما أقدمه بناء للأمة أو هدم لأخلاقيتها وهل هذا مما أحب أن ألقى به الله ولتذكر أن أثره لا يتوقف عند الشاشة بل سيبقى بعد رحيله شاهدا له أو عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوان إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها سقطه إلى يوم يلقاه أخرجه الترمذي وغيره فقل يا عبد الله من الذين يحملون رسالة خير بين الناس ولا تكن سفيرا للفجور ولا للفحشاء واعلم أن كلمة أو مقطعا عابرا أو تعليقا عفويا قادر أن يؤثر على قلب على قلب متابع أو يحمله على إعادة نظر أو اتخاذ قرار وتذكر قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فيا من أصبحت كلمته مسموعة ويا من يتابعه آلاف الناس ويا من يترقب الناس نشراته ويتأثرون بآرائه اعلم أنك في أمر شديد قوته كالحديد وما جزاؤه ببعيد كن مخلصا لله في كل ما تنشر ولا تغتر بالثناء ولا يغرنك إعجاب الناس بالعطاء وتحرى الصدق والحقيقة ولا تنشر الشائعة أو الدعارة أو الفاحشة أو النميمة واحفظ دينك وأخلاقك ولا تنشر ما يغضب, ما يغضب ربك فالنشرة تبقى ويحاسب عليها صاحبها فمن نشر خيرا فله أجره وأجر من أمر به ومن دل على هدى فله مثل أجور من تبعه ومن علم علما نافعا أو ذكر بالله أو نشر خلقا حسنا جرى له أجره ما بقي أثر فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أخرجه الإمام مسلم عباد الله إن المسؤولية مشتركة بين الجميع وإن من حسن الوفاء لديننا ولأمتنا أن نسهم جميعا في نشر ما يعين على الهداية ويقرب إلى الطاعة ويحيي القيم فطوبى لكل مؤثر صدق ولكل متابع رشد قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تفتكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم, وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا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 ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والعبات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وإثم وخطيئة وإغواء الشياطين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل الكلمة أمانة وجعل التأثير مسؤولية ورفع أقواما فشكوا وخفض آخرين لما غفلوا أحمده أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم سأل بركة أداة متالي سنة رايوة أو الزمان وانده يكتن شيء كافمتين mutum يضم شهر الليل ko wani sananne a cikin mutane abu ne mai wahala sai mutum ya yi aiki tukuru sai ya jajirce sai ya cinye rayuwarsa wajen ayyukan ilimi da jihadi da taimakon al'umma da ayyuka na sadaka ko shugabanci ko makamancinsu kuma ta kasance ita hanyar shahara a da wata hanya ce mai cike da matsaloli da jarabawa iri daban-daban babu wanda yake riskan irin wannan matsayi sai wanda ya haƙura ya dage saboda haka a da can ana sanin mutane ne bayan sun shuɗe a ga kyawun ayyukansu a dinga ambatan wato jajirce wasu, a dinga ganin abubuwan da suka bari a baya amma a yau muna rayuwa a wani zamani wanda alƙaliman rayuwa sun canza yadda ake fahimtar rayuwa ya koma ba irin da ba an wayi gari yanzu sauƙin samun shahara ya fi sauƙi fiye da ka ɗauki hannunka ka kai cikin bakinka wani na iya samun shahara kawai da zarar ya taɓa wani bocin guda ɗaya ko ya aika da wani saƙo ƙwaya ɗaya ko ya wani bidiyo guda ɗaya ko ya wata kalma ƙwaya ɗaya lokaci kankani za ta kai ko ina cikin duniya ko ina a ji labarin labarinsa wannan sautin nashi a lokaci kankani dubbai ko miliyoyin mutane za su labarinsa a wannan lokacin aka wayi gari ga wasu mutane nan da wasu tsare-tsare wanda sun zama cewa sakamakon amfani da tashoshin zamani da ake cewa social media sun zama mashahurai sun zama sanannu saboda sun iya amfani da waɗannan abubuwa na social media kuma sun iya jan hankalin mutane kuma suna ci gaba da bada abin da ake nema suna da masoya da mabiya da waɗanda suke zuga su wanda ake kira su yanzu suna celebrities ko influencers shine balarabe ke yake al-mashhurun ko al-mu'assirun wannan shahara ta wannan zamani wadda a da ba haka take ba a yanzu ta zama abu mai sauki ta zama ta keɓanta da manyan mutane ko zaɓaɓɓu ba bata keɓanta da masana ilimi ko masu ɗauke da manyan laƙubba ko manyan takardun makaranta ba a'a yanzu kowa na iya zama mashahuri kowa na iya zama mai tasiri kowa yana iya zama wanda ake yayinsa in dai ana bin abin da yake rubutawa ko abin da yake yadawa ko bidiyo ɗin da yake yi shi kenan ya zama mashahuri to mutane ta ɗauka wannan abin wani abu ne mai sauki ya kamata mu sani cewa ita shuhura da Allah yake ba mutane ni'ima ce da Allah yake jarabta mutane da ita wacce kuma wata amana ce da ya kamata kowa ya san nauyinta ya san kuma abin da ke biya a baya a addinance da kuma a ɗabi'ar rayuwa da kuma mas'uliyar da ke kansa cikin al'umma shahara ba wai wata abin burgewa ne ko wani abin yayi ba a tsarin aiki ne akan masu ita kuma ya kamata a gane amfaninta ne da irin kyakkyawan tasirin da mutum ya samu ba wai saboda yawan masu bin shi ba ba wai saboda yawan masu tattaunawa akan abin da yake rubutawa ba mumini ya kamata ya sani cewa abin da zai amfane shi abin Allah shine kyakkyawan tasirin da ya bari a baya abin da zai gyara al'umma ba wanda zai bata ta ba yana da kyau kowane mutum ya dinga tuna cewa duk abin da yake haɗawa na bidiyo ko rubutu ko hotuna ko bayanai za su iya zama wani abu mai nauyi a cikin mizanin ayyukan shi a lahira za su iya zama wani abu ne idan zai amfani mutane idan zai kawo musu kyakkyawan tunani idan zai dawo musu da alaƙa su da Allah ta zai mai kyau ko ya haskaka musu a babin ilimi ko ya koya musu wani abin alkhairi ko ya gyara musu imanin su to wannan yana iya zama wani abu mai nauyi a cikin ma'auninka na lahira na lada idan kuma wani abu ne na barna ko wata shiririta ko wata ƙarya ko wata cin amana ko ta Allah to har kuma zai zama wani abu mai nauyi a cikin littafin zunubinka to da dama kalma ta gaskiya da za a faɗi ko wani abu da mutum zai kawo na gyara a cikin al'umma ko wata ƙanƙanwar mas'ala da mutum ya ƙoƙarin ya kawo alkhairi a ciki ko abu da zai kawo kyakkyawan alaƙa tsakanin mutane sai Allah ya sanya shi zama albarka a cikin rayuwarka da kuma ranar alkiyama a cikin kayan ladanka saura ka yawa masu albarka wajibi ne ni ka tsantsan dukkan mu masu amfani da social media mu ka tsantsan akan me muke yadawa akan abubuwan da muke faɗa da waɗanda muke comment da waɗanda muke yaɗawa ya kamata mutum ya sani wai abin da kake yaɗawa ɗin nan zai amfani al'umma ko ko zai fitar da ita shin za ka so a ce ka gamu da Allah a san da kake yaɗa irin wannan abun ko kana ganin in ka gamu da Allah kana mai aikata irin wannan aiki akwai matsala ka dinga tuna cewa abin da kake faɗa da wanda kake rubutawa ba zai tsaya iya kan screen ɗin wayarka ba yana nan zai wanzu a bayanka don ya zama shaida ta alkhairi gare ka ko shaida ta sharri a kanka a cikin hadisi tabbatacce wannan alimamu turmudi da Ibn majah su rawaito shi da Ibn hibban da alimamu ahmad a cikin kitabu zuhud nashi da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Lallai ɗayan ku yakan faɗi wata kalma guda ɗaya wacce take Allah ya yadda da ita amma kai san da kake faɗi ma baka damu da ita ba baka san za ka kai wannan matsayin a wurin Allah ba a sanadiyar ta sai Allah ya sa a rubuta sunayenka cikin mutanen da Allah ya da su haka nan mutum na iya faɗan kalma guda ɗaya mummunan kalma wadda bai damu da ita ba yana tunanin ta wuce kenan ga banza ashe a wurin Allah wata kalma ce da ta ja Allah ya fushi da kai daga nan sai Allah ya sa a rubuta sunan mutumin a cikin jeren giyar mutanen da Allah ya fushi da su kuma haka zai game da Allah cikin fushin Allah saboda ka wajibi ne jama'a mai taka tsantsan akan waɗannan abubuwan da muke faɗa muke rubutawa muke yaɗawa game da rayuwa da addini da siyasa da zamantakewa a cikin social media da muke amfani da su muna ɗaukar su da wasa a wurin Allah ba wasa bane ya ku yan uwa masu albarka mu kasance wato masu yada alkhairi a cikin mutane kada mu zama jakadu na yada alfasha ko fajirci kuma mu sani cewa duk wata magana ko wani video ko wani comment da muka yi ko wani abu da muka yada to zai iya sanya tasiri a zukatan wasu wanda baka sanya musu tasiri ba zai iya jawo wani ya canza tunani akan abin da ya nufa aikatawa zai iya shafar rayuwar mutane a sanda kake zaune a ɗakinka ko a ofishinka ko a gidanka kake latsala a wayarka mutane da dama a nesa suna jiran me za ka faɗa kuma wannan abin yana tasiri a rayuwarsu suna jiran me za ki ce kuma wannan abin shi suke ɗauka kamar wa'azi ko nasiha da za su yi aiki da da haka mu guji yaɗa alfasha ubangiji yana cewa lalle waɗanda suke so su ga alfasha ta yaɗu a tsakanin al'ummar musulmi muminai Allah ya ce suna da azaba ne raɗaɗi a nan duniya da kuma ranar alkiyama Allah ya san abin da ba ku sani ba saboda haka ya kai wanda aka wayi gari ana jin maganar ka saboda ka zama mashuhuri ko ka zama celebrity ko saboda kana da dubban masu following ɗinka social media ya kai wanda mutane suke bibiyar abin da zaka faɗa suke jira su ga me zaka rubuta duk abin da ya faru ana jira a ji me zaka ce ya kai wanda mutane suke ɗaukar ra'ayinka a matsayin hujja ya kai wanda mutane suke ɗaukar ka a matsayin dalili ya kai wanda mutane suke jiran su ga abin da za ka karkata zuwa gare shi su yarda da abin saboda sun amince da kai ka sani da cewa kana cikin mummunan yanayi kana cikin al'amari mai tsanani wanda ƙarfin shi kamar ƙarfin ƙarfe ne sannan kuma sakamakon shi ba nesa ba mutanen da baka san da su ba baka san a ina suke ba suna jiran me za su ce su aiki da shi in ka gaya musu saɓanin abin da Allah yake so a faɗa ko abin da ya saɓa wa mutunci ko abin da ya saɓa wa gaskiya to za ka ɗauki ka da zunubin gaba ki ɗaya Allah ya tsare mu saboda haka ka zama mai ikhlasi ga Allah ya zama duk abin da kake don Allah kake sannan duk abin da zaka yada ka nufaci kyakkyawar sakamako a wurin Allah kar ka rudu da masu yawan yabanka kar ka rudu da masu danna maka like kar ka rudu da waɗanda suke ganin cewa kai ka riga ka yi nisa ka kirdaji meye gaskiya ka kirdaji mai daidai kar ka yada barna ko jita-jita ko karuwanci ko alfasha ko annamimanci ko gulma ka kiyaye addininka ka kiyaye mutuncinka karka sake ka yada abin da zai jawo fushin Allah kar ka yada abin da zai saba wa addinin Allah ko ya soki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani da cewa duk abin da ka yada yana nan zai tabbata kuma za a yi maka sakamako akan ranar alkiyama wanda ya da alkhairi to zai ga sakamakon alkhairi duk wanda ya yada alkhairin da aka aiki da shi zai samu ladan wanda suka aiki da shi duk wanda yana mutane hanyar alkhairi zai samu ladan shi da ladan su wanda ya karanta da wani ilimi mai amfani ko ya tuna wa mutane lahira ya musu wa'azi ko ya koya musu halayya na gari za a ba shi ladansa da ladan aikin da suka yi matukar suna aiki da wannan karatu al-imam muslim ya rawaito hadisi daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda Abu na yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kirayi mutane zuwa ga shari'a yana da ladansa da ladan waɗanda suka bi shi ba tare da an rage ladan wani a cikinsu ba haka nan wanda ya kirayi mutane zuwa ga bata yana da zunubin kiran da ya musu da zunubin waɗanda suka bi shi kan bata ba tare da an rage wani abu cikin zunubinsu ba yan wa masu albarka responsibility da ke kanmu ya haɗa a kanmu baki ɗaya da su mashahuran da mu karabutu masu bin su kuma abin da yake wajibi akan mu game da addininmu da al'ummarmu shine ya zama cewa mun yi taimake keniya wajen yada alkhairi da shari'a da kusantar da mutane zuwa ga biyayya Allah da raya wato halaye nagari da ayyukan alkhairi madalla da wanda yake mai tasiri a cikin mutane wanda yake kawo mutu alkhairi da gaskiya madalla da kuma wanda yake bin masu tasiri wanda yake bin su kawai akan shirya ba akan bata ba ubangiji yana cewa to ku je ku ta aiki Allah da manzansa da mumirai za su ga aikin da kuke kuma za a mai da ku zuwa ga Allah masanin koyayyen abu da bayyananne kuma zai ba ku labarin abin da kasance kuna aikatawa ubangiji ya ba mu labari a cikin sota fusilat labarin wasu mutane da abin da zai faru da su na alkiyama Allah yake ka ambata musu ranar da za a tashi abokan gaban Allah kafirai da fasikai da sauran mutanen banza a kora su zuwa bakin wutar jahannama Allah ya ce idan suka zo bakin wutar jahannama sai mala'iku su ce musu ga kunan ku dakata sai a buɗe bakin wato idansu da kunnansu da fatar jikinsu ko al'aurarsu a wata makara a ce ku ba da shaida akan waɗannan mutane surata da idanunsu da kunnuwansu da fatar jikinsu duka za su ba da shaida akan cewa mun shaida cewa a gaban mu suka yi kaza da mu suka yi amfani suka aikata kaza ko suka faɗa kaza ko suka yi kaza waɗannan ‘yan wuta waɗannan fasikai Allah ka tsare mu a nan take za su ce yaya za ku dinga ba da shaida a kanmu wa kalu li juludihim lima shahidtum alaina sai fata ta ce musu yadda Allah ya ba ku baki da kunne to Allah nan shine mu ma ba baki da kunne ya ba mu damar mu magana idan Allah ya halice ku tun farko haka mu ma ya halice mu ne ba mu dama kuma gare shi za ku koma sai Allah ya ce da su <clears throat> kuma laiku su ce da su wa ma kuntum tastafiruna an yashhada alaikum sam'ukum ai kun kasance a da a duniya ba ku koyi abin da kuke yi ba ku san cewa da kunnanku da idanunku da al'aurarku za su ba da shaida ba kun kasance kuna mummunan zato ga Allah ba ku san cewa Allah ya san duk abin da kuke aikatawa Allah ya ce da su wannan su ne mummunan zaton da kuka yi wa Allah ga shi nan wannan zato ya halakar da ku kun zama cikin ma'asaranta Allah ya tsare mu daga asara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim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 walau kariha al